الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهذه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناس ثم ما بعد قال رحمه الله تعالى فصل قال الظاهب المنازل الطمأنينة سكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان وبينها وبين السكينة فرقان أحدهما أن السكينة قولة تورث حمود الهيبة أحيانا والطمأنينة سكون أمن في استراحة أنس والثاني أن السكينة تكون نعتا وتكون حينا بعد حين والطمأنينة لا تفارق صاحبها هل ينظم علينا مقانا أتابن بإشاء في الطمأنينة وكما السكينة wanda abubuwa ne da suke ba da ma'ana kusan iri daya banda dan bambanci kaɗan da ke tsakaninsu to wannan gaba shi mai littafi yana cewa abduma anina wacce ita ce take gadar da asalin nutsuwa kuma duka tasirinsu iri ɗaya yake cewa wato wata kamewa ce da aminta wacce take ingantacciya ko imani wanda yake ingantacce yake wato karfafa shi wanda kuma abu ne wanda yake ana ganinsa kuma tsakanin shi da sakina akwai bambanci wanda yake bambancin ba wani babba ba ne sosai don haka kuma anina kamar idan mutum ya samu sakina ne daga sakina har ya kai mataki na a kuma anina eh, nutsuwa ne da kuma kamewa haka mutu yana samun wannan nutsuwa har ta kai shiga mataki na ya zamanto mai kamewa shine cikan nutsuwa ko kololuwan darajar sakina kenan don haka da ya ce ah, sukunun da amnun ai sukunun qalbi ma'a quwwati al-amn as-sahih alladhi ya kunu amnu ghurur cewa wato shine nutsuwa ta zuciya tare da ƙarfin amintuwa ta yanda ya amintu da Allah madaukakin sarki amma ba amintar da take yaudararsa ba domin Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cikin alkur'ani cewa wanda yake aminta har aminta ta rude shi ya dinga ganin cewa shi ya riga ya kubuta wannan yaudarar kansa yake Allah ya ce afa aminu makarallah fala ya'manu makra Allah illa al-qawm al ai ba wanda zai ce shi yau ya riga ya hau tudin nasira idan yanda ka kai tana iya yiwa ka yi kuskure tana iya yiwa ka zame tana iya yiwa ka canja duk yana iya yiwa amma mutum ba zai ce shi ya kai kololuwar da ce shi ya riga ya wuce ba ba wani abin da zai same shi kuma idan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin su akwai wanda suke tsoron cewa ba su san ma in ina ne makomarsu ba to ina ga wanda suke ba su ba da haka mutum baya baya baya ruduwa da da aminci Ke shi ya riga ya aminta don haka ya riga ya ya wuce inda ba zai samu wata jarabawa a rayuwa ba ya ce fa innal kalba yaskunu ila amnil guru domin ita zuciya tana tana iya karkata zuwa ga abin da zai yaudare ta ولكن لا يطمئن به لمفارقة ذلك السكون له والطمأنينة لا تفارقه فإنها مأخوذ من الإكامة يشي سكون yana iya rabuwa da zuciya amma tumanina ba ta rabuwa da zuciya domin an same shi ne daga wato asalin al'iqama zama yuqalu itma'anna bil makani wal manzilati a kama bihi idan mutum ya zauna a waje ko kuma matsuguni sai wato a ce itma'anna ma'ana ya tsuguna a wajen ya samu nutsuwa wa sababu sihhati hadha al-amn al-muqawwi lis-sukun shabbahahu bil-ayan bihaythu la yabqa ma'ahu shay'un min mujawizati fununi wal awham yake cewa abin da yake nufi da cewa abin da yake gadar da wannan aminta wacce take ba ta ruduwa ba shine kasantuwar in ya samu wannan nutsuwa din duk wani zato ko wani dimaucewa yana rabuwa da shi yana rabuwa da shi bal ka ta anna sahibahu yu'ayinu ma innu bihi kai ka ce wanda ya samu wannan hali na wannan kuma anina ko nutsuwa kamar yana ganin wanda ya nutsu da shi din ne yanzu kamar wanda ya nutsu da Allah madaukakin sarki kai ka ce kamar yana ganin makwabtaka shi ko kusanta shi da Allah madaukakin sarki ne kai tsaye shi yasa ba yi da fargaban wani abu fa ya amanu bihi ibtirabu qalbihi wa qalbihi wa fiyabi dan haka zuciyar shi yana baya baya fargaban mata ma'ana rikicewanta ko kuma kokonto ko wani abu wa amma al-furqan alladhani zakarahuma bainaha wa sakina fa hasilul farq al-awwal yace akwai bambanci tsakanin sakina da kuma anina bambanci na farko ya ce sakina sakinatu saulatun turisu humudal haibati hayana yake cewa ita sakina wato wani abu ne wanda yake gadar da cewa kwarjini ya zama wato ya ya lullube zuciyar mutum sai zama yana cikin yaushe yana ganin girman Allah madaukakin sarki da kwarjinin Allah to wannan shine kuma anina ya ce bambancin su na farko kenan sakina tana gadar da wannan mana duk abin da ya zo masa baya baya razana shi dai daga Allah madaukakin sarki ne ko wani hukunci aka zartar ko da bai ji dadin sa ba amma kuma zai karbe shi zai karbe shi da haka wannan shine sakina na biyu yake cewa ita sakina na'atan wata alama ce wanda takan faru daga lokaci zuwa lokaci amma ita kuma alina ba ta taɓa rabuwa da wanda ta shige shi ko da yaushe yana tare da ita kuma da ya ce abu na farko ya ce ta sulu alal haibatin hafilati fil duk wani abu na zuciya tana mamaye shi ita kina, ko da zuciyarka za ta ce ka ce abu kaza ba ka ji dadi shi ba baka yadda da shi ba to in sakina ta shiga zuciya sai ta hana ka wannan abu ne za a yi kaga ko ba daidai yake ba ko kuma ba jin daɗi amma an ka cewa wanda ya yi abu ko wanda ya zartar da shi kamar misali Allah ne ya zartar ma da wannan abin to ai baka da ji a to wannan sakina take kawo shi sakina ita ce wannan hali din shi yasa kamar yanda ya ba mu misali a baya na cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan sulhu na Hudaybiya ba su ji dadin abin da ya faru ba saboda duk abin da aka rattaba hannu a kai na sulhun akwai rashin adalci a ciki amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya yarda da abin da aka yi haka nan wasu daga cikin sahabban kamar irin su Abubakar su ma suka ce sun yarda amma kamar irin su Umar yace ba zai wa zai haka ba mana saboda abin ya so samu su ya so samu su da haka su waɗancan tun farko ma safina ta riga ta shige su saboda sun san Allah maɗaukakin sarki bayyin abu haka kawai kuma annabin sallallahu alaihi wasallama da abin da ya tafi a kai shine abin da ya fi alkhairi kuma sai ya zama zartar da wannan abin da aka yi aka yadda da duk abin da suka kawo na ka'idoji na dokoki duk da yake ba daidai bane sai ya zama ya koma amfani ga su musulmi din sai ya zama amfanin musulmi ne amma su ba su hangi wannan abin ba zalla sallallahu alaihi wasallam kuwa ya hanji wannan abu sai sa duk abin da suka ce a yace a rubuta ce kai ba annabin Allah bane ce ku rubuta wanda yayi abu kaza ya gudu daga wajen ku a dawo mana da shi wanda ya gudu eh, daga wajen mu a dawo da shi wanda ya gudu daga wajen ku kar a dawo da shi yace a je a haka duk wani sharadi da suka kawo yace a je da kansu sai da aka kai lokacin da suka zo suka ce wannan abin da suka rubuta a canja a ciccire shi to kaga tunda akwai sakina tun farko shi yasa su ba su sha da wannan abun ba amma wasu ba su ji dadin abun ba kuma ne yace fa yaskunu alqalbu min inzi'aji al-aibati ba'd as-sukun wa zalika fi ba'd al-awqat wani lokaci ne zuwa wani lokaci kaga su a wani lokaci ne hakan ya same su ba wai ko da yaushe bane ba ko da yaushe bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce sahabbai ayi abu kaza kuma ba za su yi ba yana daga ya dangana daga waje zuwa waje kaga a wannan lokacin ai ba ji daɗi ba har yace ce aski kowa bai yi ba amma wani lokacin kuma yana cewa su yi abu kafin ma ya gama faɗa abu sun aikata abin da yake cewa da haka yakan zo daga lokaci zuwa lokaci ya ce laisa hukman da'iman mustamira ba abu bane wanda yake mai ɗorewa wai na koda Ya ce wa ya yakunu li ahli tumanina da'iman amma masu nina su a koda yaushe a haka suke su ba a cewa wani lokaci a abin ya tashi wani lokacin ya sauka su koda yaushe a cikin wannan halin wa sabu hul amn wa rahatu bi wujudi unsi dan haka aminci da kuma hutu <clears throat> yana wato rabansu domin suna samun cewa kewarsu ta ɗebe ba sa shiga cikin wai tashin hankali da rudewa yace fa innal ta fi sakinati qad takunu kunu minan haufi wal haibati faqat wal istirahatu fi manzilati at-tuma'nina takunu ma'a ziyadati unsi ce domin wannan wato hutu a cikin sakina ɗin yana iya zama saboda tsoron wani abu ne ko wani kwanjinin wani abu shi yake kawo a samu nutsuwa amma dai shi a cikin na ma'ana jin cewa akwai wani mai ɗebe makewa shi yake gadar da shi wa zalika fauka mujarradun amni wa qadrun za'idun alayhi na biyu yake cewa annab na malakatun wa maqamun la yufara duk wanda ya kai mataki na ba baya taba rabuwa da shi ana ko da yaushe yana cikin wannan hali da yace alladina amanu wa taquma innu qulubuhum bi dhikrillah duk wanda zuciyar shi ta nutsu da ambata Allah ba zai taba kuma canja ya ce shi ya koma ya samu wani abin da ya fi wannan ba ya riga ya samu wannan abu ya ɗebe masa kewa haka duk wani abu zai iya ajiye shi dan wannan amma ba zai iya ajiye wannan abin dan wani abu ba kuma abu yana shine kuma alina ko da yaushe za ka ga koda yana cikin wata damuwa ko tashin hankali kan wannan abin zai koma domin yana ganin shi wannan abin shine abin da zai ɗebe masa kewa ko wata damuwa ko wani tunani wasakinatu tanqasimu ila sakinatin hiya maqamun wa na'atun la yazulu wa ila sakinin takunu waqtan duna waqtin yace abin da yake nufi da ita sakina ba ba mai dorewa bace amma kuma anina tana dorewa to ya ce, amma ni na fahimci abin da ya ambata guda biyu akwai wani bambanci ma na farko anna zafrahu wa fawzahu bi matlubihi alladhi hasala lahu sakina bi manzilati man wajahahu aduwwun yuridu halakahu yace duk wanda ya samu tuma'anina ma'ana matsayinsa kamar mutumin da ya fuskanci abokin gabansa ne wanda ya fuskanci abokin gabansa wanda yake so ya cutar da shi sai ya tsere daga abokin gaban kaga me zai samu ana ka zo wucewa sai aka ce ai ga wasu yan fashi akan hanyar nan sun tara hanya ana nan ana nan ana nan wasu na ana tare wasu ana abin nan sai sai Allah ya kama wata mafita ka ka samu ka samu sauki ma'ana ka kubuta daga sharu kaga zuciyarka za ka ya ce to abin da ake nufi da sakina kenan mana wani abu ne da kake tsoronsa sai ya kau sai ka samu kwanciyar zuciya ya ce wa kuma'anina ita kuma kuma'anina ba haka ba ya ba mu misalin sakina ka ga abokin gabanka ya yi kokarin cutar da kai ka samu kan kukuce ka tsere kaga za ka ji tsoron ya tafi ka samu nutsuwa ya ce to kuma'anina kuma kamar misali mutum ne sai ya ga abokin gaban shi ya biyo shi yana cikin bin shi sai ya ga wata babbar kofa da aka buɗe ta yana shiga sai aka rufe kofar aka rufe shi tsakanin shi da abokin gaba kaga wannan yana da tv ko fiye da wancan na farkon domin wancan ba ba ba tabbacin cewa ba zai iya bullo ma ta wata hanya ba amma wannan ka riga ka shiga ka riga ka kubuta kamar mutumin da ya shiga aljanna ne a ce ai ba fito aljanna ne ka shiga wannan kuma anina ne duk wanda ya shiga aljanna ba magana ya fito wani ya samu kuma adina an gane ko ah, ya ce wa kuma anina bi manzilati hisni ra'ahu maftunan fa kala huwa amina fihi wa taqawwa bi sahibihi wa uddati mana ya samu karfafa falil qalbi thalathatu ahwal yace zuciya tana da wasu halayya guda uku ko wasu yanayi guda uku da ke bujiro ma zuciya na farko alkhaw ba wata zuciyar da ba ta tsoro duk yanda ka kai da abin nan kwarjinin ka da abin nan jarumtarka akwai wani tsoro da zai dinga damun wani tsoro yana nan daban-daban ko tsoron maki ko tsoron azabar Allah ko tsoron talauci ko tsoron wani abu dole zuciya tsoro yana shiganta dole dole biyan da kai zuciya tsoro na shiganta da haka ya ce alkhawfu hali na farko kenan wal da kuma rikicewa dole akwai lokacin da zuciyarka zaka shiga wani hali na rikicewa ko wani abu ya bujiro ma da zai ɗaga ma hankali ya rikitar da kai walƙalar min alwari bin ladi yuz'ijuhu wa yuqliquhu saboda wani abu da zai shigo da zai sa zuciyar a wannan hali wannan hali ne na farko duk wata zuciya tana da wannan duk yanda dan adam ya kai dole akwai wani abu da zai zo da zai tsora tashi, ko ya zo ya riki tashi. wannan hali na farko kenan yace hali na biyu zawalu zalika alwarid alladhi yuz'ijuhu wa yubliquhu anhu wa adamihi sannan kuma gushewar abin da zai kawo tsora. idan zuciyar ya zama babu wannan abin da zai kawo mata tsoro kaga ta samu aminci kenan na uku kuma ya ce zafruhu wa fawzuhu bi matlubihi alladhi kana zalika alwalidu ha'ilan bainahu wa bainahu shine ya zama ya samu cimma abin da yake nema wanda da abin da ke kawo masa tsoron shi ya shiga tsakanin shi da abin da yake so ya samu don ya cimma wannan abin ya ce to duk wannan hali zuciya tana shiga wannan hali na farko tana cikin halin tsoro da tashin hankali na biyu tana cikin halin abin da ke tsorata ta ya kauce na uku kuma abin da yake nema din ya samu wa kullum huma yastalzimu al-akhar wa yuqarinuhu fa tuma'anidatu tastalzimu as-sakina wa la tufarika haka yace kowanne kaman ya kunshi da yanne shi sakina yana gadar da kuma anina ita kuma anina duk wanda ya kai kuma anina sai da ya samu matsayin sakina kafin ya samu kuma anina wa kadhalika bil aksi ya ce amma dai ita kuma anina din ta ta samu kafin nutsuwa ta samu shine yafi karfi na biyu yake cewa kuma anina ta fi gangamewa fiye da sakina in gane ko za a iya cewa kamar kuma anina is more general akan sakina sakina is specific kuma anina kuma abu ne wanda yake mai gangamewa gaba daya sakina kuma na wani bangare ne kawai ba ko da yaushe ba yace fa innaha ita kuma anina kunu fil ilmi wal khabari bihi tana aukawa cikin sani ma'ana wal da kuma mutum ya samu tabbaci wal zafra bil ma'lumi da samun abin da yake nema wali hada ya yace to shi sa itma'annatil qulubi bil qur'an shi yasa wasu zukata suka samu nutsuwa da alqur'ani Allah yace allazina amanu wa taqma innu qulubuhum bi dhikrillah kaga ba kowace zuciya bace ta kuma innu bi da, ba kowace bace wani duk yanda zaka mishi ambatan Allah ba zai samu nutsuwa ba ya fi so ya samu nutsuwa da wasu abubuwa na sha'awa ko wasu abubuwa na wato eh, kide-kide ko wake-wake ko wani abu da ba. da haka ba kowa ke samun nutsuwa da alkur'ani ba sai waɗanda suke da ba da gaskiya da imani na gaskiya da haka ya ce zukatu sun wato nutsu da alkur'ani lima hasala laha al-imanu bihi lamma hasala laha al-imanu bihi saboda gaskata shi da su kai kenan karfin gaskatawanka da alkur'ani shi zai sa ka samu nutsuwa da karatun alkur'ani gwargwadon girma alkur'ani a zuciyarka gwargwadon nutsuwar da zaka samu da shi ko ana karanta shi kaga wanda a sanin shi da alkur'ani da imani shi da alkur'ani ya san cewa zance ne na Allah Allah ne ya zance da shi ba wai kawai rubutu bane da yake cikin takardu akwai wanda ya ɗauka alkur'ani kawai karatu ne a karanta a tashi wani yana ɗauka a lokacin da yake karantawa yana daukar tamkar Allah yana zance da shi tunda zance ne na Allah magana ce ta Allah kuma babu wanda ya kai Allah gaskiyar zance kuma duk abin da yake cikin alkur'ani din nan gaskiya ne haka yake Bani yana ba da labarin abin da ba a san shi ba da kuma ya zai kasance kaga wanda yake karanta alkur'ani a haka bai daidai da wanda ba haka ya dauke alkur'ani ba kaga wannan dole zai zama zuciyar shi ta fi nutsuwa da shi shi yasa ko da yana cikin wata damuwa yana iya ɗaukar alkur'ani ya ce bari ya koma karanta alkur'ani ko zai samu nutsuwa wancan kuma sai dai koma ga wani abu ba alkur'ani ba to shi Allah ya ce alladina amanu wa taqma innu qulubuhum bi dhikrillah me yasa zukatan suka nutsu da alkur'ani saboda ban gaskiya da suka yi da alkur'ani ne wa ma'arifatihi da kuma saninsa wal hidayati bihi da kuma samun shiriya cikinsa fi zulalil ara'i wal mazahibi cikin wato duhu na ra'ayoyi da kuma ta farkoki daban-daban kaga wani yanzu idan idan ya shiga cikin damuwa ko mutum wani ya ce ya kasa bacci sai a ce ya sa wai soft music shine zai kwantar masa da hankali akwai masu yin wannan ko ko ya samo irin jazz ko wani abu dai wani dan eh, waka ko na sarewa ko da ba magana a ciki sai a ce wai yana ji wannan ana kiran shi soft music shine abin da zai nutsar da shi ya sa shi nutsuwa to kaga wannan taya za ka yi ka kawo mishi alkur'ani ya nutsu da shi ba zai samu nutsuwa da alkur'ani ba saboda zuciyar ta riga ta gurɓace da wancan abu mana babu imani da alkur'ani a manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu duba yadda yake karanta alkur'ani ko yadda ake karanta masa alkur'ani ya nutsu har ya zubar da hawaye ai imani ne da alkur'ani da kuma shiryar da take cikinsa da saƙo da yake cikinsa wata rana wani sahabin shi ya karanta mishi alkur'ani ya yi ta karanta har ya kawo wata aya sai ya ce masa ya isa da sahabin ko da ya waiwaya sai ya ga yana zubar da hawaye kuma saƙon da yake cikin wannan abin shine abin da ya taɓa masa zuciya Allah ce fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida daidai ayar da ya tsaya na akan da shi sahabin da ya karanta ta tara cikin suratul nisa tun daga farkon sura ya fara har ya zo nan sai ce hasbuka ya isa ce da na juya sai na ga zubar da hawa sakon da yake ciki shine Allah yana gaya ma annabinsa cewa yaya halin waɗannan da suke ƙaryata ta zai kasance a lokacin da kowace al'umma aka zo musu da annabinsu kuma ya zo ya ba da shaida a gaban Allah kai kuma Allah ne shaidar ta ga ka su a gaban Allah Allah ya ce ni na aiko ka ya za su tafi to tausayin su ne kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya san ba su da wata mafita Allah shine shaidar su Allah ce fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida kai ka zama shaida ne akan waɗannan da suka ƙaryata ka kuma Allah ne shaidan ga cewa ya aiko mana ya san babu abin da zai musu kuma a gaban Allah a lokaci domin sun mutu akan kafirci ba su gasta kashi ba to wannan sako da aka karanta sai taɓa zuciyarsa saboda tausayinsa da al'ummarsa to kaga ba kowa zai karanta alkur'ani ya gane wani sako da alkur'ani yake faɗa da zai taɓa musu zuciya ba to sanin alkur'anin shine yake gadar da wannan waktafat bihi minha sannan kuma zuciyar ta zama ma'ana ta wadata da alkur'ani akan wani abu duk wani abu da zai zo a bayan alkur'ani yake wa hakkamatu alaiha wa azalata kuma duk wani ra'ayi da zai ci karo da alkur'ani tana ajiye shi ta dauki abin da alkurani ya zo da shi wa ja'alat lahu alwilayata bi asliha kama ja'alaha Allah kuma ya mayar da al'amuransa gaba ɗaya ga alkur'ani kamar yadda Allah ya jibintar da al'amarinsa fihi khasaman ma'ana cike fa bihi khasaman in zai yi husuma zai husuma ne yana kafa hujja da alqur'ani wa ilayhi hataman in zai yi hukunci yana kuma ne hukuncin alqur'ani wa bihi salat kuma da alqur'ani ne wato yake makani wa bihi atis shubha da qur'ani ne yake tunkuda duk wani abu na kokonto da za a kawo wa amma sakina yace amma wannan duk ma'anina ne ita take gadar da wani yace wa amma sakina fa innaha thabatul qalbi inda hujumil makhawif alayhi ita sakina shine zuciyar ta ta cije a lokacin da wani abu zai bujiro mata wa sukunuhu wa zawalu eh, qalaqihi wa firabihi kama yahsulu li hizbillahi inda muqabalati al-aduwi wa sawlati kamar yanda yake faruwa da rundunar Allah idan sun hadu da wato makiya Allah ai suna samun tabbaci ne a zuciyarsu su tsaya su ji ba za su tsere ba wallahu subhanahu wa a'lam mala yace wa hiya ala salati darajat ita kuma anina din mala ya kasa ta mataki uku na farko yace kuma anina kul qalbi bi zikrillah shine wanda ya gabata nutsuwar zuciya da ambatan Allah yace wa hiya kuma aninatul khaifi ila raja wannan nutsuwa ce ta wanda yake tsoro zuwa ga ya tsere zuwa ga abin da yake samun tsammani wabtajari ilal hukmi hakanan lokacin fushi ya koma ya yi hukunci da alkur'ani wal mubtala ilal matuba ko wanda ya samu jarabawa ya nemi lada a cikin jarabawa da ya samu wannan kuma anina ne misali Allah ya jarabe ka da wani abu mara daɗi ka yadda cewa lada za ta samu a wajen Allah wannan kuma anina ne a manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah madaukakin sarki yana cewa idan ya dauki eh, ran bawa mutum yana da da Allah ya daukan masa dan ma'ana ya dauki ran wannan dan zai ce ma mala'ikunsa amma ya fi su sani zai ce yanzu kun dauke mishi abin da ya fi so kun dauke mishi jin dadin zuciyarsa za su ce eh zai ce to menene wannan bawa ya faɗa mala'ikun za su ce ai ya ce ya yi godiya kuma ya mayar da al'amari gare ka sai Allah madaukakin sarki ya ce to ina shaida muku cewa na musanya mishi da wannan bakin cikin zai samu farin ciki shine zan saka mishi da aljanna kenan duk abin da ya same ka na musiba na jarabawa kaga rasa da yana cikin jarabawa rasa dukiya yana cikin jarabawa rasa iyaye yana cikin jarabawa mutum ya rasa wata gaba daga cikin gabansa yana cikin jarabawa to duk abin da zai same ka na jarabawa kuma anina nutsuwa shine ka nemi ladan wannan a wajen Allah shine kuma anina ka samu nemi ladan wannan a wajen Allah Bana kada ka yi fushi cewa ka rasa wani abu ka ɗauka cewa abin da ke wajen Allah ya fi wannan abin da ya karba a wajen ka wannan shine kuma anina da malai yake magana mataki na farko a kai yace ya gabata kad taqaddama anna tuma'anina bi kanani bi kalamihi wa kitabi shine tuma'anina da ambatan Allah shine ne littafinsa da kuma zancensa sa ba annan anna alladhi dhakarahu fi hadhihi daraja huwa min jumlati tuma'anina bi dhikri yace fa dhakara tuma'anina al-kha'if ila raja haka nan wanda yake tsoro ya koma wajen wanda yake tsammanin sa a yanzu kana tsoron Allah guje masa kake ko koma gare shi kake ko ba gare shi take ai dan ce mutum ya tsoron Allah ba guduwa yake ba yana komawa ne zuwa ga Allah da neman abin da ke wajen Allah wannan shine tsoron Allah shi tsoron Allah ya sha bambam da tsoron ah, halittarsa da bayinsa idan bayan Allah ne ko wani maki kake gudu guduwa kake ka tsere ka bar shi shi kuma Allah sa shine ka kusance shi tsoron Allah shine kusantarsa shi yasa Allah ya ce fafiru ila Allah ku tsere ku koma ga Allah ma'ana takka gudu daga Allah zuwa wajen wani domin wajen wani wani ba da abin da zai baka mafaka da shi yasa cikin addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la ja'a wa la manja minka illa ilayka la ja'a babu mafaka wala manja babu matsira minka daga gare ka Allah illa ilayka sai zuwa gare ka har ko da zaka nemi wata mafaka zaka nema ne a wajen Allah domin wanda zaka je ka fake a wajensa to shi ma Allah ne mai bashi mafaka ne aka gane ka koma ka fake a wajen Allah madaukakin sarki قال فإن الخائف إذا قال عليه الخوف واشتد به دومن mai tsoro idan tsoron ya tsananta ya dade kuma wa arada Allah azza wa in Allah yana so ya hutashe shi wa yahmilu anhu ya ɗauke masa wannan damuwar anzala alaihi sakina sai Allah ya sauka masa da sakina sai komai ya saki fassaraha kalbu sai zuciyar ta samu nutsuwa ila raja'i zuwa ga tsammani wa kuma annabihi ta nutsu wa sakana lahibu khawfihi wannan wuta ta tsoron shikenan sai ta tafi sai ji kuma baya so annabawan Allah haka ke samun kansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron mutanen Makka kar su kashe shi amma lokacin da ya tsere ya shiga kogon nan sai Allah ya saka mishi wata nutsuwa har yake ce ma abubakar Lata hazan inna laha ma'ana kar ka ji tsoro Allah na tare da abu wannan sakina ce haka nan ashabul kahf da Allah ya ba mu labarin su mutanen nan da aka yi kokarin kashe su bayan sun furta imanin ai sun je sun buya a kogo ko dayan su yake cewa fa awu ilal ku koma ku shiga kogon nan yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa Allah zai samun muku da wato mafaka Allah maɗaukacin sarki zai samar muku da aminci kuma sun samu aminci tunda da suka shiga kogon kuma sai tsoron da ya kauta ya koma so din ake jin tsoro duk wanda ya je leƙa kogon da suke ciki sai zuciyar shi kai kamar za ta tsage saboda tsoro sai ya fito sai zama suna kwance ana tsoron su da suna raye suna tsoron wanda suke tsaye da suka koma suka kwanta kuma sai zama su ake tsoro wa ya sa musu wannan kariyar Allah ne ya sa musu da haka sai suka samu nutsuwa har suka yi tsawon shekara 300 suna cikin wannan nutsuwa amma suka ɗauka cewa bai wuce wasu sa'o'i suka yi na ne ba to shine ka ɗauka cewa in ka shiga wata damuwa in Allah ya so ya yaye ma ita to zai yaye ma ita ne har ka manta ka taba shiga wata damuwa in Allah ya tashi kawo ma bawa sauki to sai ya manta da cewa da ya taba shiga wata wahala to wannan shine mataki na tsumanina da abin da Allah ya daura maka ka ɗauke shi kuma duk abin da kake tsoronsa ka koma ka nemi mafaka a wajen shi Allah madaukakin sarki na biyu ya ce tsumanina tu bajari ila hukmi ne wato nutsuwa ta rashin fusata da abin da Allah ya hukunta ma'ana abin da Allah ya daura na shari'a Allah ya wajabta mana sallah ya wajabta mana azumi ya wajabta zakka ya wajabta aikin hajji duk cikin waɗannan abubuwan da Allah ya ɗaura kada ka yi fushi da ɗaya daga cikin su idan mai wadata ne kan lokacin zarta in ya zo ya dinga fushi yana cewa ba zai bada ba ko idan kuma ba mai wadata ba ne mai yin salloli guda biyar ne kar duk lokacin da ya ji za a shiga sallah ya dinga jin ranshi na ɓaci ko ya dinga ganin zai shiga wani aiki na wahala na nauyi kar ya ɗauki wannan duk abin da Allah ya hukunta ka samu umarni na nutsuwa ya kwanta a Ka cewa Allah ya san me yasa ya daura ma wannan abu shine yace anna man adrakahu baraju bajar min quwwati takalif wa aba'il amri wa asalihi wa la siyama man uqima maqam at-tabligh anillah wa mujahadati a'da'illahi wa qubbari tariqi ilayhi fa inna ma ya'malu wa yatahammalu fawqa ma ya'maluhu an-nas wa yatahammalunahu wanda yake cewa duk wanda Allah ya daura masa isar da sakonsa da kuma yaƙar makiyansa wanda suke katse hanyar zuwa ga Allah to nauyin da yake ɗauka ya fi nauyin da sauran mutane suke ɗauka yanzu annabin Allah ƙalubalen da yake samu a wajen kafirai ya fi ƙalubalen da sauran al'ummar musulmi suke samu domin shi ne jagora ya ce fala budda an yudrika hubbajar dole ne wani lokacin ya dinga jin wato fushi yana jin damuwa shi yasa Allah madaukakin sarki ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallama cewa kada abin da suke aikatawa ya dinga fusata ka ayoyi da yawa Allah ya gaya masa haka cewa kada ka dinga fushi da abubuwan da suke aikatawa ka yi haƙuri da abin da suke aikatawa din nan kai a wajenka alkhairi ne wa yaqufu sabruhu kuma hakurin shi yana iya gazawa yasa annabi Yunus alaihi salam da ya kira mutanen shi ya kira mutanen shi suka ki amsawa sai yayi fushi yace ya Allah ka saukar musu da azaba dukkan su halaka haka ya faɗa Allah ya mishi alƙawari cewa ya amsa masa addu'arsa amma annabi Yunusa ya zauna a cikin su ranar farko ba abin da ya faru yaga kuma sun ji gaba da saban na Allah rana na biyu ba abin da ya faru rana na uku ma da ya gaba abin da ya faru sai ya fita sake fusata sai ya bargar wasu malamai suna cewa ya yi gaggawa ya yi fishi don Allah bai saukar musu da azaba ba kuma ya roƙi Allah alhalin ana saba ma Allah wasu kuma suka ba da wata mafita suka ce a'a shi ya riga ya gaya ma mutanen cewa Allah zai halakar da su kuma a ƙa'ida ta wannan al'ummar shine duk wanda ya faɗi abu abun bai faru ba to ya yi ƙarya saboda haka za a kashe shi shi ya sa ya gudu to amma dai ya ɗan yi gaggawa ne da hukuncin Allah shi ya sa sai Allah ya mushi wannan kamu to kaga fushin da ya yi ai ba wai ya yi fushi yana fushi da Allah ba ne shi fushin shi shine ya za su dinga saba ma Allah Allah ya kyale su amma Allah ai shine mahalicin sa da haka kai annabi ba kai suka saba ma ba in sun saba ma Allah suka saba ba Allah shine yake da ikon da zai kama su ko kuma yace ba zai kama su ba shi yasa bayan fitarsa <coughs> da suka ga alamun abin da suka yi ba daidai ba suka koma suka yi nadama sai Allah ya yafe musu kuma ya sake dawowa cikin su Allah ce fa laula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma yunusa lamma amanu kashafna anhum azaban sin da suka bada gaskiya suka koma suka tuba kuma tuba ta gaskiya sai Allah ya yi musu azabar bai musu azaba ba shi kuma sai azabar ta hau kanshi sai shine sai Allah ya kama shi ya tsora mishi wannan nauyi ya koma ya fadi cikin teku ya shiga cikin kifi har ya wahala kuma Allah ya fito da shi ya dawo da shi cikin mutanen kuma ya zauna da su wani tsawon lokaci da haka dole wanda yake isar da sakon Allah wannan abubuwan za su dinga bujiro masa amma idan sun bujiro masa me ya kamata yi shine Allah ya gaya ma annabinsa fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wa la tasta'jil lahum fasbir sabran jamila duk waɗannan ayoyin Allah yana gaya masa ka yi haƙuri kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haƙuri abubuwan da aka masa amma dukkanin sauran annaba ba su iya haƙura ba amma shi sai ya haƙura kuma haƙuran naka ya zama alkhairi ne ga al'ummarsa alaihi salatu wassalam yace fa'ida a arada Lahu an yurihahu wa yahmila An anzala alaihi sakina idan Allah yana so ya hutar da wannan bawa na sai ɗauke masa wannan damuwar sai ya sako masa da wannan sakina yasa lokacin da aka yi sulhul hudaybiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya kalli sahabbansa ya ce Allah ya umarce ni da cewa wannan umarar da na ɗauko in fasa zuwanta in warware ta a nan in koma sai ya gaba wanda ya motsa Allah ya umarce shi ya ce masahabbai su warware ba wanda ya motsa dukkansu yayi yayi ba wanda ya motsa ya ce ku yi aski ba wanda ya ku yanka dabbobin ku ba wanda ya yanka to shine har ya shiga wajen mai ɗakin sai yake cewa me yasa nake umarta mutane ba sa yi sai ta ce ka yi haƙuri kai annabin Allah ne a jagora ne amma ga wata hanya kai ka yi askin ka yanka abin yankan ka tunda kai Allah ya umarce ka sai ka gani ko za su ma biyayya ko ba za su ma da yayi askin ya fito suka ganshi da aski suka ganshi da yanka kowa sai kama aski da yanka to kaga sakina ne Allah ya saukar masa shine fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi Allah ya saukar masa da wannan sakina la ce laqad rabiyallahu anil mu'minina idh izu bayi unaka tahta shajarati fa anzala sakinata alayhi Allah ya saukar musu da nutsuwa su ma da fishin da suka yi sai suka janye sai suka hakura kuma don haka wannan hukunci ne na Allah fa kuma anna ila hukmihi dini wa hukmihi al-qadari don haka sai ya zama ya nutsu da hukuncin Allah na shari'a da hukuncin abin da Allah ya kaddara masa da haka kai ma in wani abu ya zo ya same ka shari'ar Allah ta hau kanka to ka samu nutsuwa ka yi hagu. Don wani za ka ga an mishi hukunci na shari'ar Allah ya ce to aini an cuce ni ko ya ce shi fa kar a gaya masa ba zai yadda ba Na hukuncin Allah ne in Allah ya shara'anta ba yadda za ka yi da shi ya ce wala ƙuma'anina ta lahu biduni mushahadatin ne. ba yanda mutum zai samu na sai ya yi da hukuncin Allah na shari'a da kuma hukuncin Allah na ƙaddara abinda Allah ya ƙaddara ta yadda da shi abinda Allah ya shar'anta na shari'a kuma ka bi shi to sai ka samu wannan tuma'anina wa bi hasabi mushahadatihi lahuma takunu tuma'aninatu gwargwadon yanda kake kallon hukuncin Allah da shari'ar Allah da kaddara Allah gwargwadon irin nutsuwar da zaka samu fa innahu idza tuma'anna ila hukmihi ad-dini alima annahu dinahu al-haq idan ya yadda da wato ya samu nutsuwa da shari'ar Allah to ya san addini ne na gaskiya wa huwa siratuhu almustaqim shine tafarkin Allah ne kake wa huwa nasiruhu kuma Allah ne mai taimakon sa wa nasiru ahlihi shine mai taimakon wato waɗannan masu bautarsa wa kafihim shine zai tsaya musu wa waliyuhu shine mai jibunta su wa idza tuma'anna ila hukmihi al-kawni idan kuma ya yadda da hukuncin Allah wanda na kaddara ne abinda Allah ya kaddara ya zo ya auku yanzu ba misali aka ce shekara biyu ba a aikin hajji duk wani mutum ya ji haushi in dai ya kwarai ne ko bai ji ba ce so su laraba ne yasa za ku fiye masu ba a yi kaza ba magana da ba a faɗa ba an yi kaza an yi kaza an yi kaza yanzu ba tashi ɗaya sai Allah ya ɗauke abin ba ko wannan hukunci ne Allah in bai rubuta ba sai an yi wannan abin to amma Allah ya riga ya kaddara to mai imani shine wanda zai ce wannan fa abin da kuka gani duk kaddara Allah wa ma sha'a fa'al Allah ne ya kaddara kuma abin da ya so yake aikatawa da haka ko duniya za ta taru Allah ya ce ba za a yi ba ba za a yi ba ko duniya za ta taru Allah ya ce ba za a yi ba ba za a yi ba da haka ya ce idan mutum ya nutsu da hukuncin Allah na kaddara alima zai tabbatar annahu lan yusibahu illa ma kataba Allahu lahu zai tabbatar da cewa duk abin da ya same shi abin da Allah ya rubuta masa ne duk abin da bai same ka ba Allah bai rubuta maka ba wa annahu ma yasha'u kana kuma zai tabbatar da cewa abinda Allah yake so yake faruwa wa ma lam yasha'u lam yakun abinda Allah bai so ba bai aukuwa fala wajha lil jazai wal qalqi illa ba'ful yaqini wal iman yace dan haka jin wato ɗebe ƙauna da shiga damuwa dan wani kaddara ya samu bawa wannan raunin yaƙini ne da raunin imani haka duk abin da ya same ka kasancewa daga Allah ne kullan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana cewa ka gaya musu cewa ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana haka duk abin da kaga ya same ka kasancewa daga Allah ne fa innal mahzura wal makhfufa in lam yuqaddar la sabila ila wuqu'i yace abin da ake tsoron sa da abin da ya zama na hatsari ne idan fa Allah bai kaddara shi ba ba zai taba aukuwa ba ba da zai auku wa in qaddara idan kuma Allah ya kaddara zai auku fala sabila ila sarfi, ba wanda zai kawar da shi ba'ada an abrama taqdirahu bayan Allah ya zartar da hukuncinsa dan haka fala jaza hina idin la mimma qad qaddara wa la mimma lam yuqaddar dan haka ko abin da aka kaddara da wanda ba kaddara ba maganar ka ta damuwa haka wani abu yazo ya same ka na jarabawa na musiba na rashi na damuwa na rashin lafiya na waye kasancewa abu ne da Allah ya hukunta shi haka wani abu ya zo ya samu wani ba kai ya samu ba kasancewa daga Allah ne sai ka dinga tunanin a saboda wani bai yi kaza bane ko saboda ni nayi kaza ne ya ce na'am in kana lahu fi hadihin nazila hila idan yana da wata dabara akan wannan abin da ya auku fala yan baje an yadjura anha ai bai kyautu ya dinga fushi ba to amma baka da dabara wa in lam yakun fiha hila idan bai da dabara ba fala yanbaghi an yadliya minha bai bai da dalilin da zai fishi fa hadhihi tuma'ninatu bajal ila al-hukm shi yasa wani yana cewa ma qarqaba ya nafsu fastabiri lahu yace ya ke rai abinda Allah ya hukunta ki ya hakuri da shi shi yasa zaka samu waɗanda suke masu ƙarfin imani inda za ka same su da wani abu da zai same ka kana son ɗaukan wani mataki a kansa abu ne na kaddara cewa ne ka ga abin nan Allah ne ya hukunta shi ka haƙura ka ga hukuncin Allah haka suke faɗa ko sai kama wanda wanda yake cewa ma kad ma kad tsabaya nafsu fastabini lahu ai ya ke rai abin da Allah ya hukunta shi ke yi haƙuri da shi walakin amanu min alladhi lam yaqdini lam yuqdari kuma kina da aminci da abin da ba a kaddara miki ba wata haƙaƙi annal kadra ka'inun kuma ki tabbatar da cewa abin da aka hukunta fa dole sai ya auku ya jini alaiki hazarfi amnam tahzari dole zai auku akan ki ko kin kiyaye ko baki kiyaye ba da haka Allah madaukakin sarki ya rubuta ma cewa za ka samu wani hatsari to ko ka fita a gidanka ko baka fita ba abin nan sai ya same ka ba yanda za ka kauce ba ko wata mutuwa ko wata asara ko ka ko ko ka zo zai aske ta ta ba inda za ka hana wani za ka ga a gaban ka ga mutum kana ji kana gani ba kai zaka hana shi mutuwa ba zai mutu za ga mutum a gaban likita likitan yana ji yana gani da komai da kayan aikinsa da komai da komai amma ta zai tsaya ya sa masarauta Allah ido kuma haka mutumin zai tafi ko Allah ya riga ya kaddara ne in kuma Allah ya kaddara da mutuwa ne sai ka ga a taba nan a dauke wani abu a buga nan a yi cardiac massage a danna nan a motsa can a yi wannan a sa oxygen a yi waye sai ga gida ya farfado to Allah bai kaddara mushi mutuwa ba ne yana da kyau duk abin da Allah ya hukunta kada ka yi fushi da shi ka karbe shi akan hukuncin Allah sawa'un mai daɗi ne ko mara daɗi wannan yana cikin rukunan imani da Allah shine qawlu wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi kuma kullum ana karanta su to amma saboda dan adam yana da mantuwa kuma shedan yana zuwa ya raya ma mutane abubuwa sai ka ga mutum ba zai san san da yake furta wasu abubuwa ba shi ai wani da an sani da an kai shi asibiti kaza da ya rayu ai ko ka kai shi ko baka kai shi ba Allah ya sa ba zai rayu ba zai rayu ba saka ire-iren wannan abubuwa ko da ba a yi kaza ba da abu kaza zai faru ai da mun yi kaza da zaben nan mun ci ko an manta fa Allah ya rubuta wannan abin fa tun kafin ya faru fa ai da an yi kaza da abu kaza da kaza da wani aka sa da waye aka saka da shi zai ci Allah ya ga rubuta wanda zai ci ko ba wanda ya hana haka shi yasa idan irin wannan abu ya taso a mayar da al'amari ga Allah in ka mayar da al'amari ga Allah to shikenan ka ka sauke naka amma ka tsaya kana kama nan da can wannan jayayya ne da hukuncin Allah aka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu maɗaukacin madaukakin sarki ya tabbatar da digadigan mu kan imani wanda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana bihamdika اللهم وبحمدك allah أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك